بسم الله الرحمن الرحيم هذا البلد بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول لست مالا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya to insha Allah za ku yi majalisi na tara kuma a jiya mun fara tafsirin suratul balad sai zo ka ce mana halinsa mun yi bayani cewa suratul balad sura ce makiya wato ubangiji ta ala ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita tun yana garin Makka bai kaura ya koma Madina ba sannan kuma ayoyinta guda ashirin ne kuma tana bayani akan tabbatar da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da hisabi da kuma sakamako ranar alkiyama بنجي تعالى إذا أصبت بهذا البلد وأنت إن بهذا البلد ووالد وما والد الله تعالى يا أنتي كبرين مكة وهو garin da ya fi kowane gari daraja kamar yadda ke muka yi bayani ya sa wani tsara nan ke da garin domin ya nuna mana kiman garin da daraja don haka Allah ta'ala yake nuna munsa wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ubangijin ka yana halittar abin da ya ga dama sai ya zaci wasu daga cikin halittansa ya fifita su a kan wasu ya Allah ya halitti mutane sai ya zaci manzon Allah sallallahu alaihi wa Sannan ya fifita shi a kan sauran mutane gaba ɗaya ya halitti zamani watanni ya fifita wata Ramadan kan sauran watanni na shekara gaba ɗaya ya da fifita ranar juma'a kan sauran kwanaki na shekara haka nan ya zaɓi garin makka ya fifita shi a kan sauran garuruwa gaba ɗaya saboda kasancewa akwai ɗakin kaba a garin makka sai sa Allah ta ta'ala ya yaran sai da ɗakin kaba abin da ya a sura wa hadha al amin na ran sai da wannan gari wanda yake amintacce wanda wani ta'ala ya ɗaukaka shi ya fifita shi a kan sauran garuruwa yace inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi bakkata mubarakan ya hudan lil su فيه آيات kuma in dafa da دخله كان آمنا wato ɗakin da aka fara yi don amfanin mutane a duniya shi ne ɗakin kawa wanda kuma shirya ne ga ainihin talibai gaba ɗaya kuma a cikinsa akwai ayoyi da suke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala akwai makamu Ibrahim sannan akwai su safa da marwa da sauran gari da zamzan da wasu ɓangarori na ɗakin kafa masu daraja kamar wato alhajarul aswad wanda dutse ne na aljanna kuma yadda manzo Allah ya faɗa da kuma irin su rukunin yamani irin su wato multazam wato ubangiji ta ala ya sharrafa dakin kaba sai masa ka samu sauƙaƙa da sababin wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo kaura sai bar maka ya sai a bayan gari ya kalli maka baya kan ya bar gari ya ce wallahi innaki la khairu harfillah wa haqqu harfillah ila Allah ولولا أني أخرجت منك لما خرجت مكة كان يقرينا بنجلي تعالى يفتوه kai ne ainihin garin da ta fi kowane gari daraja ba duk mutane ki sun fi dari ba da ba ta fita ba sannan ubangiji ta ala halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki a garin Makka wanda ba wanda aka halaka wa yaki a Makka kafirta kuma bayan ma ba wanda ya halatta ya yaki garin Makka ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ma an halatta min yaki ne na dan lokaci saboda haka duk wanda gaba idan wani ya zo yake zai yaƙi garin maka ya kafa dalili da cewa na yi yaƙi a garin maka to a gaya masa ni an ban izini ne kuma ba ba shi izini ba saboda ka ba wanda aka halatta a cikin garin maka da yaƙi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan bi ka ala ya sai da mahaifi da abun da ya haifa shine annabi Adam alaihi salatu wassalam da zuriyarsa gaba ɗaya Allah ta'ala ya rantsa da su to jawabin rantsuwa shine muke cikin bayanin sa sai lokaci mana ubangiji ta lafiya da karkarar da insana fi kasani lalle mun halitti mutum a cikin wahala in ji ubangiji ta ala wato wahalhalu na rayuwa na duniya da kuma wahalhalu da mutum zai ce sarar wato ainihin a lafiya kuma yadda ce muka bayani dan adam sun yana cikin mahaifiyar da yake cikin wahala har ya bar duniya sun yi lokacin da aka huta masa yana tattare yana cikin gunci kansa da kafansa a haɗe sun sun koyo kasa yana cikin takura a cikin mahaifar mahaifiyarsa har kuma lokacin da zai zo fitowa duniya na ma an zo haihuwa a cikin matsala yake da wahala wata yadda karamar kofa da yaka za a matse shi kuma ya fito wato ainihin duniya sannan daga nan kuma ga ainihin shayarwa don yana jin yunwa da zai sai a bayan abinci ko a ban nono ba sai dai samun kansa da ita kuka sannan nan ne za a gane cewa yana buƙatar nono sannan an yaye shi nan ma shi ya saba wahala an hana shi abu da ya saba yau da kullum sai dai abinci kawai nan ma yana cikin wahala a haka dai dan adam har ya girma kuma neman abincinsa wahala rayuwarsa cikin wahala koyaushe da zai samu yadda yake so ba kuma har mutuwa ta zo ta ɗauke shi wato ita ma kanta mutuwa akwai wahala sannan kuma je a sashi a cikin kabari har a sashe shi rana alkiyama ya ci gaba da dai kuma hawa matakai bayan matakai ga wahala na zaman kabari ga na taron alkiyama ga wahala na ketare tirani in ka ga ya huta ne ya gan shi a aljanna duk wanda bai gan shi a aljanna ba to bai huta ba domin duniya ba ta rabuwa da matsaloli haka kuma lahira ne amma idan mutum ya gan shi a cikin aljanna to a lokacin ne hankalin sai kwanta wato ainihin ya shiga wato daula a lokacin ne kuma baya tunanin wata wahala ko wani daɗi wanda zai yi ke masa wasu malamai sun fassara lagar kalarna insana fi kabadin kabadin din nan da istiwa wato mun hajjaci dan adam a daidaito wato rayuwansa Allah ta a ce rayuwansa yana bai tsanne shi ba kamar dabba ba mai tafiya da kafa ko a guda wuri in ka lura dabbobi a sunkuye suke ko tsuntsaye ne ko dabbobi za a ta a sunkuye suke sannan kuma kwari da suke tafiya a bayan ƙasa kuma a kulce suke wasu dabbobin suna kulce suke tafiya wasu a kulce amma dan adam kuma ubangiji ala ya daike ta halitta ya yi ya kai tar zai yana a wani abu sai ni ka hannunsa sai ɗauka sai tashi kuma ya tsaya ubangiji ala shine ne dan adam irin wannan halittan domin ya gode masa ya bauta masa shi kaɗai kada ainihi ne masa shirka shi yasa wata suran Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka ya kai dan adam me ya rufe ka ne dangane da wato al'amun dangane da al'amuran ubangijinka me ya rufe ka ba ka jin Allah ba ka ba wa Allah haƙƙinsa ba ka bauta masa yadda ya kamata ubangiji ta'ala fa shine wanda ya halitta ka kuma ya daidaita ka ya daidaita halitta ya yi kakkas yadda kake ganin ka nan da kafafuwanka da hannayenka da kanka da jikinka da cikinka irin ba yadda za a yi wani tunani da dan adam ba haka haka yi ba da ya yi kyau kuma tunani kama da zai zo maka inda aka tsara dan adam din nan dai haka ya kamata a tsara rayuwarka wanda ya maka irin wannan ni'ima din akwai bukata ka gode masa ka bauta masa shi kadai kada ka yi masa abokin tarayya wato kar ka masa shirka ya zama shi kaɗai kake bauta kana girmama shi kana daraja shi kana nisantar sakonsa to sai Allah ta'ala ya ce a ya sabu annan ya kadira alaihi ahad nan ne inda za mu tashi a tafsirin mu ne insha Allah wa wato aya ta biyar ubangiji ta'ala yana cewa a ya sabu annan ya kadira alaihi أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا زبدا أيحسب أن لم يروا أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ومن قلت تعالاتي أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يلوه بنا كمان بابه لنهيب أخنا ba ko wanda zai kama shi mutum zai rutu da karfinsa ya ce Allah ta'ala ba zai iya kama shi ba yanzu mutum zai rutu a nan duniya yana ganin ya ci karfin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya haka ya rufe kansa Allah ta'ala wanda suka fi ka karfi ba ba su gagare shi ba adawa da samudawa to da Allah yana da ikon ya kama ka me yasa kake saba wannan ra'ayin an ce ta sauka akan wani mutum da ake ce masa wato abul ashad bin Kadda. wannan mutumin wani mutum ne mai tsananin karfi wanda ya rubu da ainihin karfinsa wanda ya kasance ana shimfiɗa masa fata wato kamar idan aka sai da dabba aka ko saniya sai a shimfiɗa fata wani ɓangare wurin santsi ya zo ya tsaya a wannan wuri ya zo ya ce wa zai iya zuwa ya gane ya kauda ni daga kan fata na duk da santin da take da shi in baki kaza da kaza saboda da haka zai rike igiya mutane masu karfi mutum goma su zo kuna ja yana ja kai da igiyar da kinki amma kafafuwansa ba tare da sun zame daga kafasan ba saboda tsananin karfinsa to shine ubangiji ta'ala yake magana ka anan da yake cewa to yana da cewa kenan tun yana da karfi Allah ta'ala bai zai iya kama shi ba bai zai iya azabtar da shi ba ai ubangiji ta'ala shi ne halitta karfin nasa ya sa adawa da suka yi alfahari da karfi suka ce ba wanda ya ce ku karfi Allah ta'ala ya ce to wanda ya halitti wannan karfin naku ya ce ku karfi shine ubangiji subhanahu wata'ala sannan Allah ta'ala ya ce yaqulu ahlaqtu malan lubada yana cewa ahlaqtu malan ni na halakar da zuciya ma'ana na ciyar da dukiya lubadan zuciya mai yawa wajen adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka sani a dabi'a irin na kafurai suna ciyar da dukiyansu domin su sattu su yi adawa da manzon Allah ta sama su sa a cutar da shi kuma a cikin addinin to wannan shi ma haka ya dinga ciyar da dukiyansa dukiya mai yawa har yana yi wa muminai wato alfahari yana cewa a hadaftu malan zubadan na ciyar da dukiya mai yawa saboda adawa da Muhammad wato saboda adawa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kafirai da yawa sun yi ba shi kaɗai ba amma ba su yi nasara ba saboda ubangiji ta'ala ya yi alkawarin zai tabbatar da addinin da kuma zai kare manzonsa Allah ta'ala yana faɗa wato a cikin wata sura yana cewa waɗanda suka yi wato waɗanda suka yi imani abinda waɗanda suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah wa sayunfiqunaha fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun waɗanda wato suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala suna ainihin biyar da dukiyar don su kauta mutane daga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji subhanahu wa ta'ala yace za su dinga ciyar da dukiyansu amma kuma ya zane musu asara sannan daga ba kuma a zo a yaye saboda haka mutum ya siyar da duk abin da zai siyar don ya wato ya ga ya kauta mutane daga san addinin Allah ya ga ya don kofar da wannan addinin ba zai iya ba don ubangiji subhanahu wataala ya dauki alkawari sai ya cika wannan addini huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa law kariha al-mushrikun Allah ta'ala shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan addini domin wato ya bayyana da shi ya rinda da shi akan dukkan addinai ko da mushrikai ba ka so da haka wannan alfahari da yake yi na cewa wato shi yana ainihin wato ciyar da dukiya domin ya hana mutane bin addinin Allah wanda yana aikin banza ne ba zai hana addinin Allah ci gaba ba shi yasa Allah ta lafiya ce aya sabu annam yarahu ahad shin yana tsammanin kan babu wanda yake gani sa ne wannan aikin da yake na sakon Allah kasu da yake wa addinin musulunci da amfani da dukiyansa don kar a ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsammanin ubangiji ta'ala baya ganin sa ne Allah ta'ala yana ganin sa kuma sai ya masa kitabi ranar kiyama kuma sai ya tambaye shi dangane da dukiyar ta sai ya tabbata a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعه عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Wato kasar dan أدبه ba za ka kuce ba ranar jama a ce an tambaye shi dangane da abubuwa guda za a tambaye shi dangane da rayuwarsa ya yi ya ƙara da ita ya ƙara da ita wajen da'a wa Allah ta'ala ko kuma ya ƙara da ita wajen wato sabon Allah subhanahu wa ta'ala sai an tambaye ka rayuwarka daga farkon ta rana ranar jama sannan kuma za a tambayi mutum dangane da kudusiyansa lokacin da yake saurayi ya ya da saurayi ya samartakansa shin ya karar da samartakansa wajen bautan Allah ta'ala da yi wa wa Allah da neman fahimtar Allah a addinin Allah ko kuma ya je yana ta shagoliyarsa kawai yana ta ainihin shaye-shaye ko yana ta aikin banza har lokaci zai wuce masa shekara ashirin da biyar da kai kana yarinta ko kana samartaka ubangiji ta ala ya tambaye ka daga lokacin da mutum kai shekara goma sha biyar har zuwa shekara arba'in duk yana matashi a lokacin ne mutum zai iya gina rayuwarsa ya samu tarbiyya ta addini wanda za ka iya doyo Allah ta ala zai tambaye ka ya baka kuruciya ka zama mai karfi a wannan lokacin kwakwalwanka tana da kana iya dabaru da sauransu kana da wayewa za ka iya fahimtar dukkan abin da ake gaya maka ka yi amfani da wannan daman wajen bautar Allah ta'ala da bin Allah ko kuma sakon Allah kai ta yi wannan Allah zai tambaye kai maka sakayya gurgudun irin yadda halin kai kasance sannan haka nan za a tambaye mutum dangane da iliminsa shin ya yi aiki da shi ne ko bai yi ba idan ya yi aiki da shi ya hai in bai aiki da shi ba kuma za a azabtar da shi kafin ma azabtar da kafirai wa alimun bi ilmihi lam ya'malan muhakkadun min qabli ubadi watan kafin a gaba a kunnan kafin azabtar da masu wata kuma kafin an azabtar da shi domin shi ya fata ne ala basirai ya riga ya san shari'a ya san hukunce hukunce na addini amma ya kauce da fi zuciyarsa ubangiji ta'ala sai ya kushi da shi ya masa babbar azaba a kiyama kamar yadda ya kushi da yahudawa saboda sun san karya suka take Allah ta'ala ce wa ba'u bi min Allah sun san gaskiya suka take ubangiji ta'ala ce sun dawo da kushi daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya yi kushi da ku to da duk mutumin da ya san gaskiya ya take ta yake aiki da ita to ubangiji ta'ala zai kushi da shi zai azabtar da shi azaba irin wacce wato bai yi wa wasu daga cikin hadisin sa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tambaye mutum dangane da dukiyarsa shi kuma tambayan kala ce min aina tasabahu wa bima ma'afahu sai a kane da dukiyarsa shi ta hanyar halal ko ta hanyar haram to yana taka tsantsan wajen ganin an sai da yaki halal ko kuma yaki haram yaki halal ne gaba ɗaya yaki haram yaki halal idan yaki haram yaki halal ne sai sani kuma ba zai kai labari ba ranar alkiyama amma yana taka tsantsan yana ainihin kokarin neman halal ɗinsa in abu haramun ne na sauke maka. to ya amsa tambaya guda ɗaya mana ya kai daga guda ɗaya saura ɗaya daga kuma wa kima anfaka ya aka yi tafiyar da dukiyar saka shin ka tafiyar da ita wajen sa'a wa Allah ta'ala ka taimaki addinin Allah ka taimaka mai ne bayan Allah da 'yan uwanka ko kuma ka je ka yi tashar oliyanka da ita kana sabon Allah da ita ko kuma ka rike taddurkan ka zama marowaci ɗan nauyi sai baka ji daɗi da ita ba iyalin kama ba su ji daɗi da wannan dukiya ba ubangiji ta'ala sai ya tambaye ka in baka sarrafa ta a da ya dace ba to Allah ta'ala zai yi maka hukuma da wannan dukiya ranar kiyama ko da haka kenan wannan ubangiji ta Allah yana gaya wa duk wanda dukiyarsa ta kuɗe shi bai bauta wa Allah yadda ya kamata ba Allah ta'ala yana ganin sa kuma sai ya tambaye dangane da dukiyarsa ta ranar alkiyama idan bai sarrafa ta yadda shari'a ta tsara ba bai nema ba ta hanyar da shari'a ta tsara to ya sani cewa kuma za a masa azaba ranar alkiyama wannan dukiyar ta ba za ta zama masa bala'i amma in ya ji ta hanyar halal ya samu sannan ya ciyar da ita fi sabilillahi to ko shakka babu wannan kan zai da rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda bin dokokin Allah ne sai Allah ta'ala ya ce alam naj'al lahu aini shin mutum ba kan ya masa idanu guda biyu bane wanda yake gani da su yake baya tuna ni'imar da muka masa na ido idan ka bude za ka kalli duk abin da kake son ka kalla sannan wani abu zai shiga idon ka sai ka rufe in za ka yi bacci ka rufe idon ka in kana son kalli a kallon abu sai ka ruru sai ka bude idon wannan fa ce babba idan ba ka gano ni'imar ido ba ka shiga cikin kasuwa ka rufe idon ka haka ka ga ba ka gani komai ka kalli kamar minti biyar ko minti goma za ka iya gane cewa lallai ba karamin ni'ima ce ubangiji subhanahu wataala ya maka ba sai ba ka gani sannan Allah ta'ala ya ce wa lisanan wa tafatai ba mu sanya masa harshe ba wanda yake magana da shi abu za ka gina shi a zuciyanka ka ka a shi sai ka ka iya kisa shi kai bayani da wani ya gane to wani mutumin da baya iya magana yayi yana son a fahimci shi da aka fahimta ga abu a ransa amma babu dama ya faɗa sai dai dinga kwatance kawai shi bai samu wannan ni'imar ba sai kuma ka samu ni'imar magana duk abin da take bukata za ka faɗa ta ce a fahimce ka ba ni kaza ni ko ka kaza ina son kaza in ba ka da lafiya ne za ka iya bayani ga abin da yake damu kuma a baka magani gurgurun cutan Da mutum wannan nimar zai mutunce wa Allah ta'ala da ita ne nimar magana nima mai girma mai muhimmanci sannan Allah ta ke wa shafatai Allah bai sanya masa tumbaru baki guda biyu ba shine wannan na sama da na ƙasa amfani su yana da yawa daga ciki za su rufe maka kofar bakin nan Za ba ai dun barun bakin nan guda biyu ba kofar bakin mutum za ta zama a wangare ne duk abin da ya zo ko kowace kura kowace kwaro ya zo ko sai in ga shiga kawai to amma kaga za ka iya rufe shi kirim babu abin da zai zo shiga cikin bakin inda ba a maka lek babu daɗin nan ba to za ba za ka iya kare ainihin bakin ka ba wannan kofar bakin da kowace irin kora da cuta da kazanta ba su iya shiga amma Allah ya maka wannan sannan ya maka ni'ima da lafiyan bakin nan don ka iya magana da su ko kana da harshe in baka da baki ba za ka iya magana da don akwai harufan da ta baki suke fitowa ba ta harshe ba to da ka sai zama ko ka yi kokarin kai magana da zai yi ba amma Allah ya kore maka wannan za ka iya magana da su Allah ya kore maka lafiyan baki don ka ji abin da za ka iya cin abinci za ka iya shan wani abun sha za ka iya tsoron wani abu suka dai ta hanyar baki Ubangiji ta na gaya mana irin wannan nimomi domin mu gode masa mu yi masa da'a mu bi abin da yake so Allah ta'ala ya ce wa hadaina hun nabiyai mun shirya da dan adam hanyoyi guda biyu wato hanya wanda take ta abun nan hanya wanda take ta gaskiya hanya wanda take ta shiriya da kuma hanya wanda take ta fata hanyar ƙarya da hanyar fata duk Allah ta'ala bayyana ta a cikin wato alqur'ani haka nan kuma ubangiji ta'ala bayyana hanyar shirya, hanya ta gaskiya wato zan kai ka zaɓa da kanka ka lura wace hanyar za ka bi shi ne Allah ta'ala ya maka wannan da ya nuna maka hanyar fata kawai da fata za ka yi ba za ka iya samun shirya da kanka da hanyar shirya kawai ya dora ka a babu hanyar fata da ba za a gane kokari kamar na zuwa tun da dawa maka samu hanyar fata ba wa wannan tana ce ka yi kokari ba ka bi fata ba saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna maka hanyar shirya da hanyar fata saboda ka ɗauki hanyar shirya in ka nisanci hanyar mata domin hanyar mata za ta kai ka zuwa ga wutar jahannama ne hanyar shirya kuma za ta kai ka zuwa ga aljanna wannan kamar yadda ubangiji ta ala ke faɗa a cikin suratul insan yana cewa inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira wato ubangiji ta ala ke mun halicci mutum wato daga igon mani wanda ya tafuka da na namiji da na mace sannan muka sanya shi mai ji muka sanya shi mai gani sai sai inna hadaina musabila in ma shakiran wa in ma kafur mun shirya da dan adam wato tafarki guda biyu tafarki madaidaiti shine tafarkin shirya da kuma wani hanya wata hanya wanda take karkatacciya ita ce hanyar mata Allah ta'ala nuna maka yake wannan hanyar da ta miƙe sa ita ce hanyar shirya wannan hanyar da ta karkace kuma ita ce hanyar mata imma ka gode wa Allah ta'ala ka bi hanyar shirya ne ko kuma ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ka bi hanyar fata ka kafirce masa amma hanyar gaskiya a bayyane take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran yana tare da sahabbansa sai ya zana wani dogon layi sai layi kanana kanana a gefen kamar da Abdullahi bin Mas'ud ya bada labari sai yake musu to wannan dogon layi ne cikin nan shine hanyar Allah wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fa tafarqa bikum an sabili wannan shine tafarkin Allah duk wanda Allah ya ce kace wa'annan da gefe da gefen kuma su ne hanyoyin mata kuma a kowace hanya akwai wani ke kira zuwa ga wannan mata sai ta Allah ta'ala ya ce kada ku rarraba ku bar tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka gane a hanyar mai kyau kyaukin take mai kyakkyan shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin alqur'ani idan ka bi shiriya ko ka bi kyakkyan hanya in kuma ka tsewa masu kira zuwa ga bata to za ka dinga kaucewa hanyar ne su kuma hanyoyin suna da yawa su hanyoyi matan ne kowa da irin kalan ka. amma hanya kuma ta Allah ne kiya kwaya ɗaya ce idan ka bi ta za ka kai ka nan amma sauran hanyoyin kuma sun riga sun kauce hanya sun kauce hanya aljanna kowace ka bi ta kuma za su je su haɗe da wata hanya wanda take kai mutane zuwa wutar jahannama ubangiji ta Allah ya kare mu da karewa shi dai Allah ta'ala da nuna mutane hanyar shirya da hanyar matafi ba su dinci wato yankin za ka iya zaɓan su hanyar da nake idan kana son rahama Allah ta'ala sai ka bi hanyar shirya in kuma kana son azabar Allah ka zaɓa a kanka to ga hanyar matan nan ka ya yasa Allah ta'ala ke liman sha'a minkum hanyar sarki wanda ya ga dama ya daidaita wato ya bi hanya madaidaiti ya bi Allah subhanahu wa ta'ala a wata sura yake kamar sha'a a yuri ومن شاء فليقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirce a fashi zaki amma dai ka sani duk wanda ya kafirce ubangiji ta ala ya tana da masa wutar jahannama wanda za ta wata kewaye shi rana kiyama tana cin sa sama da ƙasa, sa gaba da bayan gefe da gefe to da ka idan mutum mai hankali ne da zai zaɓi hanyar fata wanda za ta kai shi wutar jahannama ba ko shakka babu zai zaɓi hanyar shiriya ce wanda za ta kai shi rahmar Allah سبحانه وتعالى في الله تعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا سيلا ذات مشربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Falakta hamal aqaba wato ana magana a kan wannan wanda ainihin yake alfahari cewa yana da dukiya yana ta ainihin wato saddu da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiyar da dukiyarsa domin wato ya hana addinin Allah gudu to shine ubangiji ta'ala yake gaya masa falasta hamal aqaba me zai hana aka je ka cikin hanya ne wahala wanda za ta kai ka zuwa ga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala al aqaba ita ce hanya wanda take da dogo kuma a cikin zuwa hanyar da take tafi kowace irin hanya wahala cikin dutsen ya kai hanya kuma ta da loko loko ita ce al'aqaba to hanya ce mai wahalan bi a nan ubangiji ta'ala yana gaya wa dan adam ai maimakon ya tsaya yana ta adawa da ya yi hanya mai wahala wacce za ta kai rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce ainihin wato ajjan abin nan hanyar da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ta kai shi aljanna nan ubangiji ta ala ya siffanta ayyuka na gari cewa ayyuka ne masu wahala da hanya wanda take cikin dutse wanda haura ta ka hau kau nan ka sauka a nan ka tashi nan ka tafi a nan wato hanya ce wanda take take da wahala babu wanda zai gane wannan sai wanda ya taba bin irin wannan wato hanyoyi to ce ta kenan aiki na alkhairi ayyuka na da'a wa Allah ta'ala da ake a tafi aljanna ba ayyuka ne masu sauki ba kamar ka kama hanya ne za ka tafi wani gari amma ce baka hanyar kuma tana cikin zuwa su ne ka aura nan ka sauka nan ka zane nan hanya je mai wahala bi sai sani za ka kai ka aljanna amma ba kwanta ce wanda aka yi aka dandace hanya aka yi kwanta ko tana tafiya su musulun ba inda aka ne da kowa sai kama wannan hanyar kuma zai tafi aljanna amma da yake hanyar Allah tana da wahala hanyar aljanna tana da wahala ba kowa ne ke iya bin ta ba sai wanda ya haƙuri to shine ubangiji da ala anan yace falaqta amal aqaba wato me zai hana ka bi hanya mai wahalar nan ne wanda za ta kai ka aljanna domin ka samu aljanna shine ka dinga kyawawan ayyuka ka ji tsoron Allah kana kyakkyawan aiki domin ka tafi aljanna wannan wasu malamai suka ce falak ta amal akaba ba ka ainihin ji hanya mai wahala la in ka zama nafiya to amma akwai iskali ne a harshen larabci shi ba larabe in dai zai zai kore in kwaya ɗaya ne da ma yake amfani za ka ce ma ka ma jalasa ma kara in kuma ya kore da la to zai kara wani filin a gaba zai ce la qara'a wa la fatima amma ba zai ce la qara'a kawai ya ruwa. ba la shariba wa lan tawa sai dai ka faɗi guda biyu in ka faɗi fili ma biyu sai ka kore da la to dole kuma sai ka kara da wani filin da ba amma fa la saddaka wala falla kaga Allah bai sai akan fala ka kawai sai ce wala falla amma in ji ma bi je ne sai ka kama kawai ka ce ma salla ko ma saddaka ko ma karaja ma dakala ko ma makamancin to shi yasa malamai suka buƙaci ladin nan su mata tabiri saboda ya dace da mai harshen larabci alƙur'ani abin nan balarabe ne so suka fasara shi da hadda falakta amal akaba fa halakta amal akaba me zai hana ya kuka cikin hanya mai wahala sun yi samu rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga wannan kuma ba lafi wanda take nafiya ba fa har lafi ta zama har ku menene har ku ta'arifi wato ana kwadaitar da kai ne zuwa ka je ka yi wato wani abu wasu ma suka fata akan la nafiyan amma suka ce za ka kaddara ɗaya fili falakta amal akaba wala amana bai bi hanya mai wahala wajen da'a wa Allah ta'ala ba kuma bai yi imani ba suka ce sun samu wala amanan daga can inda Allah ta rake cewa sun makana min amanu sai aka kaddara wannan dan in ba aka wato ba za a samu kuma wato mafita ba ala ayi hali alqur'ani balarabi ne da zai zo wani abu da ya saba wa ka'idan larabci ba falaqta amal aqaba me zai hana ka kuta cikin hanya komin wahalar da ita za ta kai ta zuwa ga aljanna wa ma adraka mal aqaba Allah ta'ala yace me ya sanar da kai aqaba wannan hanyar mai wahalar yaya take ina misalin ta hanyar da za ta kai ka aljanna sai ubangiji ta'ala yace fakkura qaba ka je ka kinta bawa ko baiwa ka sai bawa ne tsada idan da zuwa ko bayan ka samu miliyon da miliyon biyu miliyon mutum sai ya yanta tunda dan adam ne za a saya maka ko dabbobi ma zuba wani dubu ɗari biyar wasa ne to da haka za ka samu miliyoyi ne inda yanzu akwai bayi to kaga shi yasa ya zama sadaka da yin tabawa ai ya fi kowace sadaka kuma tsada ta fi kowace tsada shi yasa Allah ta ya ce to ga hanyoyin nan duk da shi ɗan adam ya yi ibada da jikinsa ya yi masa sauki akan da dukiyarsa shi yasa Allah sai ba da misalai na ibada da dukiya za ka ga zai iya azumin litinin azumin litinin da alhamis zai iya kiyama sai zai iya yin wasu ayyuka na alkhairi da cikinsa amma kuma ya cire wani abun ajiyunsa dukiyarsa ya bayar sadaka ko don taimakon addini ko taimaka da duniya sai ka zaina masa wahala so da ibada da kuɗi ya fi wahala akan ibada da da zafai shi Allah ta'ala da ya kawo hanyar aljanna zai fassara ta sai ce fakkura ba ka sai bawa ka in ta bawa ka in ta ci komai kadansa ka in ta bisa fi sabilillah wannan kuma yana da fadala wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisai sun tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa dukkan wanda ya yanta bawa ubangiji ta'ala zai yanta shi daga wutar jahannama daga cikin akwai hadisin da yake cewa man ataqa raqabatan mu'minatan ataqa Allah bi kulli irbin minha irfan minhu min an-nar duk wanda ya yanta bawa fi sabilillah Allah zai yanta kowace gaba nasa da gabar da ya yanta na wannan bawa har ya yanta hannu da hannu gaba da kafa farci da farci gurgudun iya gaban bawa dama shi ne gurgudun iya gaban ka in ka yanta rabin bawa sai Allah ya yanta rabin ka daga wuta in ka yanta shi gaba ɗaya sai Allah ya yanta ka daga wutar jahannama gaba ɗayan ka kamar da ya tabbata hadisin wato bukari da muslim wato da aliyu bin al-husayn shine aliyu zain al-abidin yaji labarin wannan hadisi aka zo aka gaya masa cewa abu hurairah ya faɗi kaza sai tambayi wanda ya ja masa ya ce ka tabbata abu hurairar ya maka wannan hadisi to a in mutum ya yanta bawa Allah zai yanta shi daga wutar jahannama ya ce na'am tabbas abu hurairar ya biya mini cewa manzon Allah ya faɗa sai ce ku je ku kira ni wani ni kira wani bawansa ne wanda ya ci kowane bawa tsada an taya shi dirhami dubu goma amma ya ce zai sayar ba ya ce a jiya kira shi da ya zo ya tsaya a gabansa sai ya ce ilham an ta kuma shi wajen kita ka tafi na in ka kasa da Allah ya ka kama hanyar ka tafi na in ka kasa zama ta yayin da shi fitar da lafiyun wanda da bayan sa babu wanda ya fi ta. saboda ya ji wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya zama na ya kusa daga wato ainihin wutar jahannam haka wani hadisin manzala su ma yace man bana masjida lillah yuzkara Allah fihi bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci don Allah don ambaci Allah a cikin sa za a gina masa gida a aljanna wa man atafa nafsan muslimatan kanat fidyatuhu min jahannam duk wanda ya yanka kuma bawa mumini to ya kasance wato fidiya ne a gare shi daga wutar jahannama Allah zai kare shi daga shiga wutar jahannama sai ce wa man shaba shebatan fil islami kanat da kunura yawmal qiyama wanda ya kurkura kuma a cikin addinin musulunci to wannan zai kasance masa haskira na alkiyama wato mutum tun yana yaro yana musulmi har yi kurkura a cikin addinin musulunci bai bar addinin ba to kurkuran nan za ta kasance masa har sai rana kiyama ma'ana zai zama sakamakon sa aljanna ne yasa matsala ta sa mutane da yake a girmama daga ciki akwai wanda ya ce gashi kake cikin islam wato wanda ya kurkura a cikin addinin musulunci abun addini na masa ne don ya dade yana ibada ya dade tare da imanin ka ba dai yake da matashi wanda bai kurkura ba wanda bai dade a cikin musulunci ba shi da wajen shekara ashirin ko talatin ba ko wannan ya yi tafi ko saba'in ko tamanin abun a karrama shi ne a daraja shi kuma zai samu haske rana kiyama kamar da ya tabbata a hadisin manzala ta sulama wanda ainihin imam ahmad ya rawaito kuma ingantaccen hadisi sannan haka nan wani hadisin manzala ta kuma ake cewa man aka farabatan mu'minatan fa hiya yau yawmal qiyamah ko fa hiya fakafuhu min nar duk wanda ya yanta bawa mu'mini a nan duniya to bawa zai kasance masa an sansa daga wutar jahannama ranar kiyama to shine Allah ta'ala yake cewa fakko raka to a yanzu da babu bayi kuma ai akwai kuɗi ko kuka dinga ba ni kuɗi akwai wanda talauci ya dabbai bai ya zama kamar bawa ba ya iya kawai talauci ya masa katutu ba ya da walwala a rayuwarsa kwata-kwata kullum cikin wahala yake ya je yi noma ya zo ya ciwo, ya tsara wannan ya aka wannan aikin zai wuranci zai ba ya samun abin da zai ishe shi ya kamata to ka ɗauki kamar miliyon da ko miliyon biyu ka ba shi jari in ka ba shi dare ka yanta shi daga kanyi na ne na talauci kamar yadda za a ke da mutum daga kanyi na bauta sai ka ga sai yana kasuwanci ya dan bude dan shagonsa yana dan walwala sai ka ga ya dawo hanyarsa kuma shi ma har wasu suna cin abinci a karkashinsa ga iyalansa suna walwala ga yara karkashinsa shi ma suna dan cin abinci to ka ga yanka yaga kamar ka yanta bawa wannan dai bauta yake wannan kuma me yana cin kangin bauta wannan kuma yana kangi na talauci sau da haka ƙofofin Allah a buɗe suke ya sa aya ta gaban Ubangiji ta ala yake cewa auɗe da biyo biyomin zimar gaba ko kuma ka ciyar da abincin ka fi sabilillahi a wani yini ma'abocin yunwa wato lokacin da ake yunwa ka dinga ba da abinci fi sabilillahi zuwa za ka bawa yatiman za makaraba ka bawa miskini makusanci wanda kake da ala abin maraya makusanci wanda kake da alaka na jini tare da shi au miskina za mata raba ko kuma ka ba miskini ma'abocin turbaya wato wanda talauci ya kanta ka dinga ciyar da shi fi sabilillahi wato ciyar da abinci fi sabilillahi ina da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yasa wani ne zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyul islami afdal daga cikin ɗabi'un musulunci wanne ne ya fi manzala su ma sai sai maka an tutu ima ta'ama wa tafara as-salama liman arabta wa man ta'ari ka dinga ainihin ciyar da abin da ke sabi da kuma ka dinga yin sallama da wanda ka sani da wanda ka sani ko da ka ciyar da abinci yana da muhimmanci a wajen Allah subhanahu wataala ka ciyar da miskini makusanci a nan an faɗi makusanci wanda kake da alaƙa na jini da shi kamar a ce kaninka ne ko dan babbanka ko dan kawunka ko dan wani dan uwanka ko yar uwarka saboda me saboda ya fi lada ne da miskini da yake nema don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace as-sadaqatu ala al-miskini sadaqatu wa ala sirrihi sadaqani sadaqatu wasila abin da Imam Muslim ya rawaito inda cikin hadisi manzon Allah kuma yace in ta miskini sadaka za a baka ladan sadaka amma in kai wa wato ma'abocin zumunci dan uwanka ka baki sadaka za a baka lada biyu ladan sadaka da kuma ladan sadar da zuci to haka nan maraya ko ba dan uwanka ba ne idan ka dauki kawainiyarsa ka kula da rayuwarsa kana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana wakatin da shi bin jannati hakaza da ni da mai renon maraya a aljanna haka mutum ya nuna dogon yatsansa da ya nuni haka ta zaran mu yake wato gidansa a aljanna yana kusa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ma ba dan uwa ba ne? wannan sana'a ce miskini nan ko kuma maraya nan da uwan kare mutum ne wanda babban ka ya bar maka ko baban ka, ko wani uwan ka, ko wani dai daban wanda kuke da alaka na jini tare da shi to da haka za ka fi samun lada kwarai da gaske to kaga da za a ce kowa zai duba yan uwansa marayu da dauki nauyin wancan ma ya duba yan uwansa marayu da dauki nauyin wancan haka to za a ko kuma marayu da ba dan uwan ba tunda yan uwan duka sun rungumi ainihin marayunsu suna son lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to a kula da harkar maraya a shafa kanka a ji tausayinsa abin tausayi ne kai ma Allah ta'ala sai ya tausaya maka saboda bai da gata ne maraya kuma faɗa shi ne wanda baban sa yana yaro karami kafin ya faɗa baban sa ya wanda uwarsa ta rasu ba a ce masa maraya saboda me saboda baba shi yake kawai akan yaya ba uwa ba ne ita uwa ne tana jefawa tana kula da shi amma yau yaro in ya rasa babansa za ka ga ya amma in ya rasa uwarsa za ka ga bai da ni. bai da matsala sosai komai ana masa rigan sallah za a yi za a kawo masa abin idan abin mamariyo da gobe babansa duk lokacin da ya fita ya za a kawo masa amma in bai da shi ba sai zama mai shi ne abin sosai wannan shi na ke cewa maraya man mata abubu qabla wa huwa safiru da tuzu wanda babansa ya rasu yana karami kafin ya balaga to amma wani yake maraya ne kowanne abin sosai shine wanda bai da tarbiya kuma bai da ilimi da laysa al-yatim alladhi kan mata walidu inna al-yatima yatimu al mun wal adab wato maraya abun tausayi ba shi wanda ba wanda ya ba abun tausayi ne shi ma amma nasa mai sauki ne amma wanda ya fi kowa abun tausayi shine wanda bai da ilimin addini sannan kuma bai da tarbiya idan mutum ya rasa tarbiya da wayewa a addinin musulunci to shine babban maraya ko da yana da uba domin bai da gata irin ta addini bai da kulawa na addini to da haka nan babban abin da za a lura da yara a mutunci a sa su a makaranta ko kai uba kana raye idan ƴaƴanka baka sa su a makaranta ba na addinin Allah su je su koyi addini ba baka kula da tarbiyyar su ba to wallahi suna su marayu suna su marayu ba su bukata ba ko da kana ba su abinci kana ba su abinci su ne manya manyan marayu amma idan ba su da ainihin su ba to kaga maraicin ya ji tsanani kila babu abinci babu sutura kila makarantar ma babu daman a sasu don ba mai iya ya wani to kaga sai su zama sun haɗa maraicin suka bangare guda biyu saboda haka mu kula da abin da ya shafi maraya mu kula da abin da ya shafi yara kada mu yi da su marayu alhalin kuma iyayen su suna raye Allah ta ala ce au miskinan za mata raba ko ka ciyar da miskini za mata raba ma abokin su baya wato abin da ya sa aka ce wa miskinin za mata raba saboda ainihin idan talauci talauci in ka ga mutum za a dan shi za a dan shi da kora da kasa kasa a gidan to su ne asalin wato ainihin miskinai kenan to ka kula da irin wannan miskinan saboda talaucin kuma a sulajin a fara yake akan jefar da su a nan sai ka ga mutum a hanya yana bara yana zama a kasa ba ya da komai ba da rikan da zai sa da ka gan shi ka ga alamar miskini ba sai an wato ba sai an gaya maka babu wani abu da zai iya shi daga cikin to irin wannan ka ba shi sadaka ka ba shi ainihin riga ya sa ka ba shi abinci ya ci ka taimaka masa fi sabilillahi kuma tsakanin ka da Allah kamar da ubangiji ta Allah ke faɗa cikin suratul insan wa yud'imuna ta'ama ala hukmihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da wato miskinai da ainihin marayu da wayanda aka ribato a wajen yaki suna ciyar da su abincin ba wai don ba sa so ba a suna son abincin su ciyarwa lalla ta na lura hatta sun fiku min ma sai in ka ciyar da abin da kake so nan ne za ka samu hakika ne da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala to haka bayan Allah na gari suna ciyar da marayu suna ciyar da miskinai suna ciyar da wayanda aka riba to a wurin yaki kuma tsakanin su da Allah suna cewa inna ma nuridukum liwajhi wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura muna ciyar da ku ne tsakani da Allah ba ma neman ku gode mana ko ku saka mana da wani abu daban to a kula da ainihin abin da ya shafi maraya abin da ne. wato ne kuma abin tausayi wanda ya yi wannan shine wanda ba a gane talautinsa don miskin da ake gane talautinsa in yana bara to al'amarin da mai sauƙi ne an san cewa miski ne an tashi ba da sadaka za a bashi to amma akwai miskinin da ba ka iya bara ba ka iya neman a taimaka musu kuma suna cikin matsala da su da iyalansu ba ka cin abinci ba su da nake gani suna cikin halin kakani da shi kuma ba kowa ne yake kula cewa wani din nan fa yana cikin damuwa ba ko ina sun fi zama abin tausayi na wanda zai je roƙa kan ba zai ta ba za a gani a baki ba ko ni ba zai iya roƙa ba ya sa manzon Allah ta zama ya ce kan miskinu ladhi taruddu al-lummatu wa al-lummatan wa al-tamratu wa al-tamratan wa innama al-miskinu ladhi la yajidu dinan yughnihi wa la yughnanu lahu wa tafattahu alayhi wato miskini ba shi ne wanda in ya zo ya koka a ɗauki zoma ce ko biyu a baki ba ko dibino ne ko biyu mana a ɗauki abinci a baki shi ke nan in ya je kuma sai ya kare zai sake roƙo ba kace wannan ba shi ne miskini abin tausayi ba miskini abin tausayi shi ne wanda ba yi da shi kuma ba a gane ma ba yi da shi ba da a taimaka mana ba a gane ba yana cikin matsala da damuwa da zai iya zuwa ya roƙa ba saboda ƙoƙarin kamewa amma kuma ba a gane yana cikin wannan matsala to irin wa'annan su ne abun tausayi wanda kai idan ka gane sai ka dinga binciken irin su domin ka dinga ba su wato sadaka fi sabilillahi kana taimakon su ubangiji ta ala ce ya sabu humul jahilu hafniya amina ta'afu ta'rifuhum bi imahu la yasaluna naka ilha wato wanda bai san halin su ba zai dauka ma wata kala don wani ma zai wanke rigansa fes da fesa turare ya zuwa amma su yi ba da shi a gidansa ke da an kwana ba a ci abinci ba shi da ba shi ya masa kanta ya da yadda zai yi ya ba shi miskini ne amma sai kuma kana ganin sa ainihin mawadaci ne Allah ta'ala ji ana gane su da alamomin su na kanewa wato mutane ne wanda ba sa roƙon mutane suna naji, amma ba su suna cikin damuwa to kai kuma sai ka duba irin waɗannan bayan Allah ka dinga taimaka musu don su ba masu kula da su shi sa Allah ta'ala da yake yabo bayan Allah a cikin suratul ma'arij yace wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lil-kafiri wal-ma'ruf bayan Allah na gari suna wanda suke da haƙƙi sananne a dukiyansu da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba ba wanda wanda ya roƙa za ka ba ba amma yanzu ba zamani ya lalace in ba roƙa mutum ne ba za a ba wani ko yana gani ya sani ko za ka mutu bai zai ɗauka ba ka ba wata ka roƙe wace ka kankantar da kanka a gabansa tukunna shi ya ji cewa shi wani ne shi ma shi ma ne izza ne mai kuɗi ne sannan zai ɗauka ya baka amma in baka kaskantar da kanka ba to da zai baka fi da ne ba galibi mutane a kan yanzu yan kaɗan ne wanda suke iya taimaka mutum fi sabi da ko bai roƙa ba kaɗan ne a cikin jama'a to irin sun kuma zuwa ake nema masu taimakon bayan Allah ko an roƙa ko ba a roƙa ba su ne bayan Allah na gari wanda Qur'ani yake cewa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'i wal da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba suna baya ko da haka kana ka san makwabtan ga halin da suke ciki yan uwanka ka san halin da suke ciki abokanen ka ka san halin da suke ciki ko ba a gaya maka ba abokanen mu'amalan ka yau da gobe ka san damuwar ko ba a gaya maka ba to dan Allah kare zama sai sun zo sun roka sai sun zo sun kan da ka sun roka kafin ka ba wani bai zai iya ba wallahi sai dai juma'a ta kashe shi amma ba zai iya zuwa ya roka ba wani kuma sai dai shi ya kashe shi ba zai iya zuwa ya roka ba to kuma sai ka dinga kula da irin wannan kana wato ainihin taimaka musu za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzala kuma yake waɗannan su ne abin tausayi ba masu zuwa su roƙa ba mai zuwa ya roƙa kan in wannan ya hana shi wannan zai shi wanda kuma ba ya roƙa ba a gano talaucinsa ba ai kowa da kowa baya bashi ubangiji ta a ana yace ka tallafawa maraya wanda ake shiga kunci na talauci wanda talaucinsa ya bayyana da ma wanda talaucinsa bai bayyana ba sai Allah ta'ala ya ce sun makana min na amanu ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الميمنة عليهم نار ba ni wata ala bayan ya jero waɗannan abubuwan cewa ɗan adam ya kamata ya kama hanya ta zuwa aljanna ta zuwa rahamar Ubangiji wata ala ko da hanya tana da wahala kamar yadda hanya tsakanin zuwa ba take da wahala amma idan mutum akwai da yake son yaje zai iya daurewa ya ita to ya dinga kyawun ayyuka ko min wahala ya dinga ciyar da dukiyanka fi sabilillah duk da abu yana da wahala amma dai mutum zai daure ya yaki ke nadi ne kir ya bayar fi sabi da <clears throat> to idan yayi haka ne fa Allah ta'ala ya ce me zai hana yi haka sun ba makana min alladina amanu sannan ya kasance daga cikin wannan dukkan imani kaga wannan ayyuka sune ayyukan imani kana ake gane imanin mutum don imani a zuciya ne ana gane imanin mutum zai zama mai tausayi tsanin Allah mai tausaya mu shi sa Allah ta ce sun ba makana min alladina amanu sannan mutum ya kasance daga cikin masu imani wa tawasau bil sabri masu wasiti da hakuri wa tawasau bil marhama ko masu wasiti da ainihin wato tausayawa wato idan mutum ya yi imani yake irin waɗancan ayyukan to za a samu yana da hakuri kuma har yana wasiti ayi hakuri wanda kai hakuri kan da Allah abu yana da wahala amma in ka daure zai zame maka jiki zai zama kana da'ar Allah ba tare da kana jin wahala ba ya zama gini da tsofa abin da wahala a farkonsa amma ka daure ka ci gaba da yi za ka zama bawan Allah mutum ne والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ما تقو قري سيسون sai Allah ya tabbatar da su akan shari'a Allah ya ce ina tura su akan shari'a ne Masu su kokari sai sun gano shari'a Allah yana ganar da su shari'a ne ko da haka sai ya zama yana tabbakawa har ma da wani wani. sannan kuma ya zama mai wasi wajen hakuri a bisa barin sabon Allah wanda bai kamata ka rinka sabon Allah ba ka daure ko zuciyarka yana son wannan abu ka daure ka danne zuciyarka ka kin wannan abu kar ka yadda da sabon Allah zai halakar ka kai ka dauki hanya wutar Ban ubangiji ta Allah ya son mai sabon ka yana nasiha shi ya bari har yana yi wani nasiha har yana dawo yana tsora su akan tafarki ba daidai to kaga hakuri da nan da bari sabon Allah sai ba kai hakuri ba za ka dawo ya zo a hadisin manzon ta sallama hukmatin naru huffatin jannatu bil makari wa huffatin naru bil shahawat wato ita aljanna da aka kawata ta aka halice ta aka sa nimomi da ke da yake cikin ta mala'iku suka duba suka ce ai wannan ba wanda zai ji labari ka da yake da zai kai shi aljanna ba ya ka ba ka dindube ta da wasu ayyuka wanda rai baya so su ne kuma za su kai ka aljanna da aka zo aka dindube ta da wannan ayyuka sai mala'iku suka ce anya muka mun ji tsoro ko ba wanda zai iya ma aikin da zai kai shi aljanna to abin da ba ka son na ranka ya son sa na da'ar Allah ta'ala to ne kuma zai kai ka aljanna da wahala ba dani haka za ka dinga yi har ya zame maka kudi har ya zame maka ba da daɗi wahala tana zame mutum daɗi yau da gobe ya saba da ita to za ka sai zama ma daɗi ma ibadan take maka sannan aka zuzzube wuta kuma da abin da rai yake sha'awa da aka zo aka bura ta aka bura ta ta zama bala'i mala'iku duka ce ai ubangiji ba wanda zai ji labarin wannan wuta Fashe ya sanke aikin da zai kai sai aka lulluɓe ta da abubuwa da rai yake so su ne wanda in ka sanke su za ka za ka kauce wa shiga wutar jahannama da suka duba suka ce ka muka mun ji tsoron gida bayan ka ba wanda ba zai shiga wutar jahannama kuma bayan Allah na gari sun sani so da ka abin da rin kai ke son ka dauri ka ya kirin naka shi kenan sai ka shiga mai sai ka yaki da zai kai ka aljanna sai ka san da kai da wuta وقال qanitin nafsa wa shaytana wa وإنهما ما قضاء النصف السهم ولا تجي منهما خصما ولا حكما وأنت تعرف خير الخصم الحكم قد ساقى وينك قد ساقى وإتزام قلت دين لديه أبو الزيارية مقا كي كذا كي كذا كي كذا جميع تقام كثيرا لديه وسجح نمحة في عندنا بنجد سبحانه وتعالى إتكنا وكيد إذا أقوي فنوهما أقول فكوري أبي ساعة الله سبحانه وتعالى الله قدر مقا وني بلالي يا سانيكا تو بيها كوري كيد لألا يدورا مقا كما كيد زياري مقا ba wanda zai yayi maka sai ubangiji ta ala da shi ne zai tsora shi ya tsora maka wannan abu in ka yarda da wannan za ka samu ladan wannan musiba kuma Allah ta'ala sai ya yi maka ya saka yarda da musiba ko da abu ba a yayi maka ci ba za ka ji baka da raki baka da tashin hankali za ka samu nutsuwa kana nan da ubangiji ta ala yake ba wani da yake da raba da kuma kankare mutum zunuban ka yake to bayan Allah na gari suna yin wannan sun imani da kaddara kuma su zo suna yin wani wa ɗan uwa wani karka daga hankali ka Allah ya jarrabe ka ba don ba son ka bane zai ya karkare maka zunuban kai, ya ka darajar kai to wannan abu sai ya mutum cewa sai zama ga na cikin bala'i amma ya yarda da wannan musiba ne har ma ta yi fiye daga cikin magabata a kowace manyan kallon da su bala in bala'i ya same shi daɗi yake ji Allah bai jarrabe shi ba zai ya shiga damuwa kada ko Allah yana masa talala ne ko Allah yana masa kalala ne ta muna ayyuka ke kama shi amma Allah ya jarabe shi sai daɗi ya san Allah ta'ala bai manta da shi ba ya yi haka ne domin ne ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya mai da al'amuran zuwa ga Allah to bayan Allah na gari wa tawaqaw bis sabr suna wasiti ainihin da hakuri wa tawaqaw bil marhama kuma suna wasiti da Ka ji tausayin miki ka ji tausayin maraya har ka zo kuma kana ga ɗan uwanka ku dinga jin tausayin maraya ku dinga jin tausayin jiki ne wannan fa shine halin dan adam na gari ba mutum na gari ba wai zai tsaya a kan kansa ba har yan uwansa sai ya nuna musu hanyar alkhairi sai ya nuna musu hanyar kiriya hanyar da za su shiga aljanna don shi ba shi kadai ne yake zai shiga aljanna ba sauran yan uwansa ma yana son su shiga aljanna ko da kai ne zama na kai kaɗai ne zan ka shiga ai baka tabbaka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna abun da la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗan ku ba zai shiga ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa so da haka ka ji tausayin talakawa ka umarci kuma masu kuɗi su dinga tobewa jikini da talakawa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace الراحمون يرحمكم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء wato masu tausayi Allah ta'ala ya jin tausayin ku tausaya wanda suke kasa su ne bayan Allah na gari wanda yake sama kai ji tausayin ku shi ne ubangiji ta'ala a wani hadisi yace man la yarham la yurham duk wanda baya jin tausayin mutane to Allah ma ba zai ji tausayin sa ba ka ji tausayin mutane Allah ya tausaya maka a duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'aqumihim kama ka da jasadil wahidi idan shaka min na tada'a lahu sa'iru jasadi bil umma wa saha wato misalin mu'minai wajen son juna da suke yi da tausaya wa juna da suke yi da tausasa wa juna da suke yi kamar jiki ne guda ɗaya kuma ta gaba fata da lafiya sauran gaban ma sai su huke da rikin lafiya gaba ɗaya suna kishin wannan gaba idan ya san kana ciwo sai ka kama zazzabi ba za ka iya bacci ba ai sauran gaban ka suna kishin ya san dan uwan ka musulmi yana kwana da nima yana cikin tashin hankali yana cikin talauci yana cikin halin kakani kare da yadda zai yi to don Allah ka ji tausayin sa ka ji abun kamar a ranka ne kamar kai ne abun ya faru da shi saboda ni kamar jiki guda ne in wata gaba ba ta lafiya sauran gaba za ta amsa amma in ba ka jin tausayin talaka ba ka ainihin tausaya masa kana ganin kamar kai Allah ya fifita ta ne ba ka wannan shi talaka Allah ba a so ka ne to wallahi ka kauce hanya ubangiji subhanahu wataala ba zai tausaya masa ba kuma ya zo a hadisi man dan ya san mafi amrin muslimina fa laysa min duk wanda bai damu da al'amuran musulmi ba baya tare da musulmi kuma ubangiji ta ala ne fasu wa'annan siffofi na bayin Allah na gari sai ce ulaika ashabul maimana waɗannan su ne waɗanda za a ba da takafin su a hannun dama kuma su tafi aljanna kai tsaye tun a farfashiya kiyama sun san cewa su yan aljanna ne an ba su littafin su a hannun dama sai ce wallazina kafaru waɗanda suka wa Allah subhanahu wa ta'ala ko wadanda kafaru bi ayatina Allah ta'ala yake wanda suka kafir cewa ayoyinmu ba su yi imani da su ba ko ba su yi aiki da su ba kum ahabul malama su ne ma'abota ɓangaren abu wanda za a ba su takardun su a hannun abokin su ko kuma wutar jihar ba za su bari in kai imani ka gyara imanin ka da halayen ka kyautata wa bayan Allah to za a ka littafin ka a hannun dama ka tafi aljanna in kuma ka kauce wannan hanyar da ubangiji ta halaye ya kuɗa maka ta shirya in ka tafi ranar jama'a za a ba ka littafin ka a hannun abu sannan kuma wutar jihar jahannama za ka tafi sa Allah ta'ala ya ce alaikin mun fada. akwai wuta a kan su wanda aka kukkulle ta za a jefa su a wutar jahannama sannan a kulle wutar jahannama don kada wani haske ma ya shiga sannan kuma alama ne na cewa za su zauna a cikin wutar har abadan abada ba ranar da za su fita don sun shiga har an kulle da kiri an sa kwaɗo an kulle to duk wanda bai bi Allah ba bai ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba bai tausaya bayan Allah ba Sai sani ranar kiyama kuma makomar da wutar jahannama ne ba an ba shi littafin sa a hannun hagu an ta shi a farfajiyar kiyama kowa ya san ganin makomarsa zan yi ta Allah ya kare mu daga dukkan aikin da zai kai wutar jahannama Allah ya ba mu imani da tsoron Allah da ayyuka na gari komin wahala. da wa bayan Allah da iya fitar da abun hannunmu ko abun ajiyunmu mu taimaki bayan Allah da wani mu samu mu shiga aljanna rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda take da dindin wanda ba ta karewa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh